Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Hidaya, kashi na biyu, wanda Mimi bi ta rubuta. Wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kawo muku shi, da fata Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sun amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi. Ku ci gaba da kasancewa da duniyar Hausa na Belsa ko da yaushe domin nishaɗinku. ku. Bismillahi Rahmanir Rahim. Hidaya kashi na biyu tare da ni Abba Apex. Yau ya kasance ranar Litinin tun karfe shida na ne ta tada ita daga bacci kamar yadda ta saba. Sai da aka yi dirama sannan ta tashi saboda ta tsana tashin safe. Da kyar ne ta taimaka mata ta yi wanka ta yi breakfast na ne ta shirya ta ta je ɗakin momi ta ga ba momi sai dadi ta ɓata rai ko gaishe da dadin ma ba ta yi ba ta ce dadi ina momi dadi da bai san da shigowarta ba sai yanzu ya juya yana kallon ta sannan ya ce Princess, aikin shirya kenan, ai momi ta tafi tun karfe shida yau emergency aka kira ta. Take idan Hidaya ya cika da kwalla ta ce, Ni shi kenan momi ba ta kai ni school kullum sai direba, gaba ɗaya 'yan ajinmu fa duk mominsu ne suke kai su makaranta tana kaiwa nan ta jawo kofar ta rufe ta zauna a falo ta haɗa kai da gwiwa tana kuka duk tausayinta ya kama dadi nan da nan ya watsa ruwa ya wanke bakinsa ya fito da ki ɗin mota ya ƙaraso kanta dafa ta yi ta ɗago da manyan idanuwanta da suka ɗanyi ja ya ce oya ki daina kuka kin ji mai francis tashi yau ni zan kai ki da kaina Nan ta ta take wani tsalle ta rungumo dadi ta ce I love you so much daddy. Ya ce mata I love you much more my princess. Ya ciro hanki ɗin shi ya goge mata hawaye sannan ya amshi jakarta. Suka nufi gun motan shi. Hidaya sai zuba take ta yi a mota har suka isa gate na school. Dadi da kanshi ya kai ta class ɗinsu suka gaisa da antin Hidaya. Sai fara'a take yi dadi ya bata 5k ta amsa. sai godiya sannan ya yi wa hidaya baiba ya fice hidaya murna kenan ranar ita dadanta ya kawo ta skul an kusa fara shiga aji ne hidaya ta duba jakarta but ba ta ga fensil nata ba daga gani ta manta ta baro shi a gida ta nemi izini sannan ta ɗau hanyar zuwa shagon makarantar su don siyo fensil tana bin layin can ta ji an taɓo ta daga baya tana jiyowa ta ido hudu da bebi da fuskar ta duk kumbura daga dukan jiya daga dukan jiya ta fusko hidaya daga layin ta kai ta bayan bayan shagon don ta ca kuma riga hidaya tana ƙoƙarin ba ta mari kenan ya kawo allah ya kawo don moha bayan shagon oha kawai idansa ya kai kansu wani ihu ya sakarwa bebi a rikice ta saki hidaya ta fada a ƙasa don moha ya ƙaraso wajen ya ca kuma kayanta ita ma yana huci. Ba hana ki taɓa hidaya ba idan kina da matsala ni za ki zo ki samu ba ita ba ya ɗaga hannu zai mare ta kenan hidaya ta ce ka kyale ta muhammad ya sake ta ya ciyo gun hidaya ya ɗaga ta ya kakkaɓe mata jikinta ya ce mu je gun principal don ina ji ita kaɗai za ta iya gaya bebi magana ta gane kin san hukuncin kuma da zai biyo bayanta suka kama tafiya bebi ta sha gabansu ta durƙusa please don moha, kar ka gaya wa principal wallahi na tuba ba zan sake ba ko kallonta don moha bai ba asali ma buge ta yi hidaya ta ɗago ta taba ta ta ba ta hanki sannan ta ce goge yanki don moha. ba zai kai ki ba kin ji Baby ta ji duk kunya ya kama ta ta amsa hanki din. Sannan ta ce thank you ta fice. Da Hafsat na biye da ita, don mawa ya kama hannun hidaya suka koma shagon ya tambaye ta me za ta siya ta faɗa mai fensil ya siya mata ya kai ta kilas sannan ya wuce nashi yau kamar kullum nani ta shirya hidaya mom ce ta ajiye ta a makaranta tun daga ranar ba su kuma samun wani saɓani da bebi ba wani lokacin ma tare da don moha suke zuwa kilas na hidaya su yi break a nan a cikin kankanin lokaci baby ta shaƙu da hidaya har kilas nasu take zuwa wani lokacin hidaya ma tana zuwa kilas ɗinsu hakan ba ƙaramin daɗi yake yi wa don moha ba a gida kuwa alhaji su na zaune a gadin shi kaɗai da da kimomi ta tafi asibiti alhaji lawal ya shigo ya tashi ya mai barka da zuwa sannan suka koma gadin ya sa aka kawo masa snacks da drinks suka gaggaisa sai tattaunawa suke a kan rayuwa alhaji lawan ya ce dan uwa na ji ka bude gun sai da mota da kuma wani kamfani a abuja to a gaskiya ina mai taya ka farin ciki allah ya karo arziki mai albarka alhaji Yasu ya ji daɗi sosai ya amsa da amin sai kuma alhaji lawan ya shiru hakan ya sa alhaji Yasu tambayar shi ko lafiya ya ce a'a ba komai kawai mutuwa na tuna alhaji Yasu, in a yau zan faɗin mutu in a yau na faɗi na mutu ka kula da iyalina da sana'ata saboda kai kaɗai na yadda da shi a duniyan nan ba wanda na yadda da shi na mai da shi ko ‘yan uwana na jini ba mu shaku kamar yadda muka shaku da kai ba. Alhaji Yasiru ya ce haba ɗan uwa ka bar zancen mutuwa in sha Allah ma ba za ka mutu yanzu ba. Alhaji Lawal ya yi murmushi sannan ya ce ai ba wanda ya sa ranar mutuwarsa balle na wani tsaf zan iya faɗiwa in mutu a yau ni dai abu ɗaya nake bukata a gunka kawai ka rike min amanar kamfani na da iyalina kamin haka to ka ga mai min komai ni na manta nema da na taho ma da fayil na kamfanin in yi maka sanin a kan komai kafin ya karasa alhaji su ya katse shi da cewa alhaji lawan dan allah ka bar makanan nan ba fa za ka mutu ba in sha allah muna nan har auren yaranmu alhaji lawan ya ce To shi kenan ɗan uwa na kamar ba ka son riƙe min amanan ne. Ni dai a iyaka zama na da kai. Na so ka tsakani da Allah ko da a yau ka ce. A ce ka faɗi ka mutu. Wallahi zan kula maka da duk abin da ka tafi ka bari. Me wahala a ciki? Bayan na san ni ma zan iya ma haka kuma kai ma za ka iya min. Alhaji Yasiyu ya taso ya dafa shi sannan ya ce, Ko ka ɗan ɗan uwa, kamar yadda ka ce za zaman tsakani da Allah kake yi da ni to ni ma ina kula zan kula ma da komai da haka ko da bayan raina to wallahi ni ma haka zan rike maka amana duk abin da ka bari kawai dai ka farfaɗin za ka mutu ɗinnan. kana sa na jin ba daɗi ya gama maganar da murmushi alhaji lawal ya ce na ji daɗin magana nan naka ɗan uwa allah ya bar mu tare alhaji su ya ce amin haka dai suka yi ta hira rayuwa na yau da kullum sai dawowa hidaya alhaji lawal ya ce zai tafi alhaji su ya raka shi yana isa gida ya wuce ɗakinsa wata dariyar mugunta ya saki alhaji su kenan An shirye-shiryen da nake yi ma gaba ɗaya yanzu na fara su arzikinka sai ya dawo hannunmu gaba ɗaya ya ɗage gira ɗaya hidaya na zaune a kan tebul ɗinta na karatu tana a samin nata Nani ta shigo da waya a hannu ta ce, Ga shi Don Moha yana son yi miki magana. Ba tare da bata lokaci ba Hidaya ta amsa ta sa a kunne. Hello Don Moha ya ce mai bebi ya kike, ta amsa da lafiya. A takaice da ke nani na tsaya a kanta, Don Moha ya ce, Me yake yi ne yanzu ta ce a samin nake. Don Moha ya ce, To tsaya, To tsaya dai yanzu, kafin ya gama magana hidaya ta kashe waya gaba ɗaya nani ta tsaya tana kallonta hidaya ta ce da wata matsala ne nani ta ce wulaƙanci ko hidaya ta yatsu ne fuska sannan ta ce ni kam nani don allah ki bari in yi asamin ɗina na, na, na amsa mai waya ai kuma shine ne kaɗai abin da zan iya kafa ki manta ni yarinya ce ban san me ake ciki ba kuma ta yaya ma za ki dinga yi min irin wannan abubuwa gaskiya dai na yi fashi da ki nani ta karaso inda take ta kwantar da hidaya a cikinta tana shafa gashin kanta nani kiya hidaya ki yi hakuri kin ji kin yi gaskiya ki yarinya ce ni kuma ina sa ki yin abin da bai dace ba to don allah ki yi hakuri, daga yau zan daina kin ji Zan kuma yi wa Don Moha magana ya daina takura miki. Kina son ki samu hutu ko? Hidaya ta ɗago kanta ta ce ko kaɗan na ne. Kawai dai ni yanzu bai kamata a dinga min maganar haka ba. Nani ta ce to shi kenan I love you Hidaya ki gama samin naki kin ji sai ki yi sallah miki wanka ki kwanta. Hidaya ta gida kai sannan ta ce amma ni zan yi da kaina kin ga fa a kilas na yawanci su suke yi wa kansu wanka. nani ta ce mu ma ai ɗin kin kusa ki fara Mami ta ce sai kin kai shekara tara za ki fara wanka da kanki cikin shagwaba hidaya ta ce ni dai a'a zan yi da kaina nani ta ce kenan tun da kin ce haka ina waya ta in kira don muhan gaya masa har yau ana yi miki wanka ta kama hanyar fita da saurin gaske hidaya ta sha gabanta o'o oh, don allah kai ki faɗa masa Allah zai mun dariya na yadda ke zaki mun. Nani ta yi murmushi sannan ta ce yau waje yake gama homework ɗin naki ko? Ta fice Hidaya ta koma kan study table ɗinta. Ta ci gaba da assignment ɗin nata. Tana gamawa ta yi sallah Nani ta yi mata wanka ta sauka. Dining ta je ta ci abinci ta wuce ɗakinsu. Momi ta wuce ɗakin su momi ta ɗane ga da kawai suka yi ta hira da momi da dadi har bacci ya awon gaba da ita. Yau ma kamar kullum Nani ta shirya Hidaya School wajen karfe tara, Dadi ya tashi ba lafiya, da ƙyar kayan breakfast. Daga ya ce zai ɗauki abu sai hannunsa ya kasa haka, in ya ce zai yi magana ma da ƙyar yake yi. Daga ya ce zai yi tafiya sai ya faɗi, Sunani duk sun kiɗi mai ta rasa mai ke mata daɗi. Momi ta kira a waya ta gaya mata halin da ake ciki a gigice ta bar duk abin da take yi. Ta karaso gida. tana ganin dadi idanuwan da suka ciko da hawaye ta ƙarasa kan shi habibi me ya same ka lafiya ƙalau ba jiya muka barka ku ka gaya min me yake damun ka na ne kin bashi wani abu ne da ƙyar dadi ke magana ya ce bar kuka don allah zan samu sauƙi ya gwada share mata hawaye amma ina ya kasa ɗaga hannunsa sama kamar ba shi ba sai kuka da ƙyar ta kira family doctor ya taho wajen 30 minutes ne ya zo duba shi ya yi duk wani abin da yake tunanin zai iya yi da ya kamata amma ina ya kasa gane me ke damun dadi nan fa hankalin momi ya kuma tashi ba abin da take yi sai kuka nani na lallashinta da ta shiru ta ce ta yusuf me kake nufi da baka san me yake damun mijina ba kana nufin baka iya aikinka ba ne ko kuma me Dr. yusuf ya ce ba wai haka ba ne na yi duk abin da ya kamata na yi amma kawai Amsar ta ki fitowa, Momi ta ce to ka gaya min menene. Dakta Yusuf ya mata alama da ta biyo bayan shi waje, bai san dadi ya ji, suka kama hanyar fita kenan dadi ya ce mai diya, sai kuma ya shiga tari. Momi ta yi kansa, yana ƙoƙarin ya magana amma ina ya kasa. Ta ce mai ya haƙuri ina zuwa ta miƙe, dadi ya kama hannunta da ƙyar ya iya faɗin. ya gaya maki maganan nan idan momi cike da hawaye ta ce dr yusuf ka gaya mana gaba ɗaya ba tare da ta kalli direction ɗin da yake ba haka ya sa dr yusuf ya ƙaraso cikin ɗakin ya ce alhaji bayan ya ƙaraso ne ya fuskance su ya ce alhaji bani da tabbaci amma ina ga als disease ne ke kokarin kama ka wannan abin ya fi ƙarfina don haka na ce ya kamata ku samu wanda ya fi ni ƙwarewa da ni karatuna bai kai nan ba salati momi kawai take ji take yi a ɗakin menene kuma als disease dr yusuf ka faɗa mana ya ce ba ni da tabbaci shi yasa na ce ku je ku samu wanda ya fi ni sannan ya muku duk wani gwaje-gwaje Momi ta goge hawayen fuskar ta sannan ta ce, To shi kenan za mu je amma ka gaya mana me wannan Alz disease ɗin? Dr. Yusuf ya ja numfashi ya ce, Shi wannan cuta ce dama da take bin gaɓoɓin jiki a hankali take shanye su. Wani lokacin ma har ƙwaƙwalwa take taɓawa. Gaba ɗaya tana cinye duk wasu gaɓoɓi har ya kai ga rashin magana ko cin abinci ko ɗauka da ajiye abu ko kuma numfashi ma da sauran wani motsi na mutum wani lokacin ma in mutum yana tafiya sai ya iya faduwa da kanshi wannan cuta ana iya gadonta amma wani lokacin allah yana jarabtar bawa ne da shi ba sai gado ba ba a cika samunta a nan ba an fi samunta ne a can ƙasashen turawa sai kuma ya shiru ya kasa magana idanun momi ne cike da hawaye sauri suna ambaliya a fuskarta ta ce kuma me dakta kar ka ji komai cuta ai ba mutuwa ba ce ka faɗa mana dakta yusuf ya ci gaba in har ya tabbata a jikin mutum bai wuce shekara ashirin zai mutu idan bai ci jikinsa ba kenan idan ku ya ci jikinsa ba zai iya wuce shekara biyar ba ma sai dai kuma lokacin da allah ya ɗibar wa mutum Idan kuma ya ci ƙarfin jikin mutum to dole sai an samo mai abubuwan da zai dinga taya shi numfashi. Allah ya ba Alhaji lafiya, momi ta ce amin. Dokta na gode. Kana ga akwai wani consultant da zai iya mana wannan kwajin ya tabbatar mana da komai a asibitin ku? Dr. Yusuf ya gaɗa kai da alamun emomi ta ce to masha Allah na gode. Ta tashi ta ɗauko jakarta ta ciro kan nata ta miƙa masa. Filis ka ce ya kira ni. Dr. Yusuf ya amsa ya fice momi ta bi bayansa. Toilet na ɗaya ɗakin ta nufa ta rufe kanta ta sha kuka kamar ba gobe. Tunanin rayuwa da mijinta ya shiga kawai take yi. Ga yadda Hidaya take son dadinta da ƙyar ta wanke fuska. Da ƙyar ta wanke fuska nata ta fito ta koma ɗakin dadi ta same shi har ya yi bacci da ke Dr. Yusuf ya mashi allurar bacci. Ta kwanta a gefensa tana tunani har bacci ya awon gaba da ita. Lokacin tashin su hidaya na yi direba ya ji ya ɗauko ta suna isa gida ta wuce ɗakinta ta canja kaya ta sauko ta ci abinci sannan take tambayar nani ina dadi. Yana gida ko ya tafi. Nani ta ce dadin kinanan hidaya sai dai bai da lafiya Hidaya ta miƙe tsaye dadi na bai da lafiya. Na ne ko dai da wasa kike. Kafin ta ji amsar nani ta ruga a guje ta nufi ɗakin dadi. Ta gan shi a kwance da shi da momi ta ƙarasa kansa tana jijjiga shi. Dadi na san bacci kawai kake yi amma lafiyar ka ƙalau ko? Wasa dama nani take yi min na sani. Momi ce ta juyo ta tashi. Mai firinsis yaushe haka kika dawo? Dadi na barci bai shi kin ji? Hidaya ta fashe da wata irin matsanancin kuka. Mami ki gaya min wai dadi na ba shi da lafiya. Antinmu ta gaya mana rashin lafiya idan fa aka yi rashin lafiya ana iya mutuwa to ni ba na son dadi na ya mutu. Ta rungume shi tana kuka, Mami bata san sanda ta fara kukan ba ita ma. Ta ta gaba ɗaya. ki ba zai mutu ba kin ji hidaya ciwon kai ne kawai yake damunsa. Ya sha magani yana bacci. An jima kaɗan zai tashi kaki damu kin ji. Hidaya ta gyaɗa mata kai momi ta ce yawa mai princess. Wayar momi ce ta kara tana duba ta ga sabuwar namba ne jikinta ya bata dokta ɗin da Dr. Yusuf ke son haɗa su ne. Bata san fikin call ɗin a gaban ba ta son ɗaukan kol kiran a gaban hidaya sai ta wayance ta ce je ki kwanta ki huta kin ji Ida ba ta yi gardama ba ta tashi ta fice ta jawo kofa amma sai ta ƙi tafiya ta labe tana sauraron momi. Ta daga wayan hello. Ya ce Dr. Ahmad ne yake magana, suna gaisawa da momi yake gaya mata test ɗin kawai zai iya yi, ya tabbatar musu da ko dadi na da Alz disease. Ko bai da shi, amma ba zai iya tiritin nasa ba dole su je can ƙasar waje, saboda a can ne za a iya ba shi kulawa nan ba su da kayan aikin cutar. Momi ta share kwallon da ke ƙoƙarin fito mata, sannan ta ce, Dr. please, wannan cutar kashe mutane take da gaske? An ce wai ba a iya rayuwa. Dokta ya ce, ya danganta, amma dai gaskiya cuta ce mai hatsari. Momi ta ce, to na gode yaushe za mu zo. Dokta ya gaya mata su zo gobe kamar war haka. Ta yi godiya sannan ta katse wayar. Hidaya ta ruga upstairs da gudu. Tana isa ɗakinta ta faɗa kan gado. Kuka take yi sannan har Nani ta shigo bata sani ba. Nani ta yi kanta, Princess ɗin mami me yake damun ki ne kike kuka? Hidaya ta ɗago jajayen idanuwanta ta ce, Dadi na bai da lafiya Nani, na ji mami na waya da wani dakto tana tambayarsa. Hatsarin ciwon yana cewa ana iya mutuwa ma. Police ki faɗa min gaskiya me yake faruwa? Dadi na zai mutu ne? Please Nani ta kuma fashewa da wani irin kuka. Nani ta jawo ta jiki tana jijjiga ta. Ki shiru dadinki ba zai mutu ba insha Allah. Hidaya ki sa shi a cikin addu'a kin ji? Hidaya ta gyada mata kai Nani ta ce yauwa yanzu kwanta ki yi bacci. Ta yi mata kitsa goshi ta jawo bargo ta rufe ta da shi sannan ta fice. Tana sauka suka ci karo da momi. Nani ta ce ya jikin dadin Hidaya? Momi ta ce yana bacci ina Hidaya tana ɗakinta ne. Nani ta ce e yanzu na kwantar da ita sai kuka take yi wai dadin ta zai mutu. Ta ji ki ta kina waya kina faɗa. Mami ta ma rasa na cewa hawaye ne kawai suka fara bin ta To yan uwa anan za mu dakata. Sai kuma gobe insha Allah za ku je mu ɗauki da ci gaban wannan labarin. Da fatan za ku gafarce mu sakamakon rashin tsayin da labarin bai yi ba yau. Ni ne naku Abba Apex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.